السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله to Allah za mu tashi hadisi na goma kenan a wannan littafi na mi'atu hadisin lil min sahihai bukhari wa muslim mala yace min mukaffiratil khataya wasu daga cikin abubuwan da suke kankare zunubai shafi na takwas عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى أبي هريرة ألا يقارى مسيدة دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه wannan hadisin imamul al da Muslim sun shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma yusibul muslima babu abin da yake samun musulmi zaka ce saboda maf'ul ne min na daga gajiya wala wasabin ko rashin lafiya wala hammin ko damuwa wala huznin ko bakin ciki wala azan ko wata cutarwa wala gammun ko gammin ko wata damuwa hatta shaukati shakuha har kaya da mutum zai taka idi zafi to wannan din duk bai taba samun musulmi ba illa kaffara Allah biha min khatayaha face sai Allah ya kankare wani abu daga kurakuransa da wannan abin da ya same shi ku duba akwai kuskuren bugu ku koma can shafi na tara yace annasabu at-ta'abu al-marad a wannan hadisin mun ji akwai nasab akwai wasab to me annasabu shine at-ta'ab gajiya akwai alwasabu me alwasabu shine almarad rashin lafiya kamar yadda muka fassara a baya an gane ku to wannan ina nuna falalar musulmi da cewa duk abin da ya same shi alkhairi ne in kuna tunawa a wancan littafin da ya gabata bara ko bariya mun ji hadisin ya haɗin sinan al-khudri Allah ya kara masa yadda hadisin ajaban min amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair al'amarin mumini gaba ɗaya alkhairi ne to wannan hadisin ina gasgata wancan kuma dama duk ingantattun hadisai ne duk abin da ya samu musulmi to zai zamanto alkhairi ne a tare da shi to ya za ka samu wannan alkhairin ita ce yadda gugar mai take an gane ku yanzu misali muna cikin yanayi a ƙasa ko a duniya musulmi ya zama abin tsangwama ya zama abin kyara rayuwarsa ta zama a cikin kunci ta zama a cikin damuwa a nan yankunan eh, kidnapping eh, kashe-kashe da sauransu to menene abin da ya kamata mu'amalanci wannan abin da shi to ai mun wuce a baya sai ka yadda cewa wannan abin daga Allah ne wannan gaba ce ta imani da kaddara kaɗai imani da kaddara bisa abin da ya samu mutum na daɗi ko na rashin daɗi to mutum ya karɓa daga Allah ne yadda daga Allah ne mayar da shi ga Allah to shi ne zai samu mai wannan ladan amma idan yana ganin ai sakacin wane ne ai laifin wane ne ai kaza ɗin wane ne to wannan ya yi babu kenan babu ladan Allah kuma babu mai sauki a nan duniya babu yayewa kuma ba a samu ladan Allah ba to wannan ina hana mu ce wani ya yi sakaci bai hanawa good bai hanawa mu ce an yi sakaci ga wanda muka san ya yi sakaci amma kada mu ɗauka cewa wannan sakacin nasa shine kawai ya kawo wannan abin a'a mu duba waɗansu dalilai kuma na daban mu duba mu a karan kawunanmu mu mu duba a Eh, mu'amalolinmu idan ba a mu ba a su sauran mutane abokan mu'amala da sauransu saktoci ne za a duba su da kyau ko da yawa sannan wace irin da'a muke wa Allah saboda akwai mataki na da'a akwai mataki na sabo Allah ya sa kuna ganewa to dalilin sabon wani masifa takan iya samun wani to duk sai mutum ya duba ya gani menene abin da ya faru to sannan shin dukkaninmu ne za mu haɗu idan muna ganin laifin wane ne ko suna ganin laifin wane ne mu rasa wannan ladan na Allah kun fahimci tambayar misali yanzu idan muka ce ai gwamnati sai ta yi sakaci waɗannan abubuwan suke faruwa misali to shin wannan ina na duk al'umma kowa ba wanda zai samu wannan ladan sai mu ce a'a idan kai ka yarda cewa hukuma ta yi sakaci amma fa Allah ne iga dama ko menene duk abin da hukuma ta yi sai wannan abin ya faru to kai zaka samu wannan ladan Allah ya wanda shi kawai ina ganin a ai ba wani alba Allah ne ka wannan ba kawai hukuma ce kawai da ta yi abin da ya kamata ta yi da haka bata faru ba a'a da yawa kai kanka kakan yi abin da ya kamata ka yi kuma wani abu ya zo ya faru to wannan yana nuna maka akwai wata fawa kenan beyond wannan abin da kai na kan ba da misali da yawa da wahala in ba kana da mara lafiya a asibiti a shadul ɗinka na gobe zan je asibiti ba da yawa in ba gawa ce da kai yanzu da daddare ba ba ka da shadul gobe da safe zan je makabarta amma in Allah ya ga dama sai ka wayi gari gaba ɗaya shagaltar da kai asibiti sai ka yi ta'ar gaske ba kai ne mara lafiyan ba wani ka kai mara lafiya in ba ka ba ma kai ne mara lafiya ko kuma ba ka da niyyar zuwa makabarta a waye gari an yi mutuwa an kayi sa'a kai ka tsallake to ka kai wani makabarta in kayi sa'a ba kai za a kai ba kaga babu shadul waɗannan abuwa ne da yawa in ba kana da wani abu ba ka shadulin nasu a rayu ko a aikinka na gobe kun fahimce ni da kyau to wannan abin sai ka yadda cewa ko da na yi abin da ya kamata in yi a ah, yanzu ai ba azumi muke ba mutum ka ga ya ce bari dan kadan makara ya ajiye abincinsa na sahur kusa da shi da na farka sai abin nan yanzu za ka zai farka ba sai ya ji na hunto yana ne ina ta da ya kama guki to yanzu zai ci abinci to za mu ce bai abin da ya kamata yi ba ya shirya amma to yanzu kaga shi sai dai isa muladan mi ne sahur amma ya ci sahur kaga wannan sai da rana kawai ko da safe yana ganin yara suna ne suna shagali an gane wallahu ala ita haƙƙul musulmi alal muslim haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi hadisi na sha ɗaya kenan an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga abi huraira Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah su sallam ya ce haqqul muslimi ala al muslimi khams haƙƙin musulmi akan dan uwansa muslimi biyar ne raddu salam amsa sallama wa iyadatul mariyad in ba shi da lafiya a je a duba shi wattiba'ul jana'is da bin gawarwaki wa ijabatu da'wa da amsa gayyata wa tashmitul atis da kuma ainihin wato jaji ga wanda yi eh, atishawa wato ka ce da shi yarhamukallah wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito shi a wani lafazi yace haqqul muslimi 'ala al-muslimi sitt haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi shida ne daga ciki yace wa idza tansahaka fansahahu in ya nemi kai masa nasiha to kai masa nasiha an gane ku tayyib to yanzu shin waɗannan hadisai guda biyu masu lafazi daban-daban ya za mu ɗauke su wani wajen yake shida ne wani wajen yake biyar ne shin karo aka samu tsakanin hadisan to da haka malamai suka ce babu karo sai suka ce la ibrata bil adad shi adadin ba a izina da shi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ikan duba lokaci kaza mecece bukatar mutane ko me za a sanar da mutane an gane ko to idan iga lokacin sanar da mutane din yayi to sai sanar da su to da haka sai ka ga a wani abin nan din a wani wasu hadisan za ka ga ai akwai haƙul jar ko haƙoƙul jar haƙoƙin makoci kan makocinsa akwai haƙƙi na ƙaraba na 'yan uwa ai dukkaninsu musulmai ne ko akwai musulmai a cikin sakon da ba musulmai ba to da haka sai suka ce shi adadin ba shi da wani izina ba izina da adadin kawai da haka nan da ya ce haƙƙul musulmi alal musulmi sittun ko hamsin suka ce ai min hukukil muslim ala akhihil musulmi na daga jimlar haƙoƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmai abubuwa guda biyar ko abubuwa guda shida in kaje da aka faɗi wasu abubuwan kuma to ana cewa dai na daga cikin haƙƙin ne to sai dai da bayani ake a halin yanzu da haka gan shi a sifa ta eh, kamar muftada da khabar to amma asalinsa sa ina koma mudafun ne da mudafun ne an gane ku ittiba'ul janaza wasalatu salati wa salatu alaiha raka gawa da kuma yi wa gawa din sallah hadisi na 12 kenan ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam. daga abi huraira Allah ya kara masa yadda ya ce, manzo Allah su sallama ce, man shahida aljanazata hatta yusalla alaiha falahu qirab wanda ya halarci gawa har aka yi mata sallah to ina da kiradi wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan wanda ya halarci gawar har aka je aka binne ta ma'ana aka yi masa sallah da ita kuma aka je aka binne ta tare da shi to yana da ƙiratsi biyu ƙila aka ce da manzo Allah su sallam wa mal ƙiratan menene ƙiratsi biyu kala mislul jabalain al'azimain yace kwatankwacin manya-manyan duwatsu ne guda biyu an gane ku a wata riwaya ice yanki ne na lada kwatankwacin girman dutsen uhudu saboda a madina yake magana a madina kuma kaf da kewayenta babu dutse mai girma kamar dutsen uhudu to da aka sai i ba su misali da shi wannan misalin da ya bayar ana cewa da shi misal takribi wato na kusanto da ma'ana ne kawai ko fahimta dan a fahimta amma ba wai ana cewa girman sa dutsen Uhud ba ina fatan mun fahimta a'a wato ya basu misali ne za ta iya ya fi haka misali annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ga ƙaurin abdullahi dan mas'ud sai suka yi masa dariya sai sai kuna dariya ƙaurinsa saboda yana da irin siririn ƙaurin nan sai ce wallahi wannan ƙorin nasa ya fi dutsen uhudu nauyi a mizani to kaga duk ana ba da misali da mai misali da wannan ɗin yanzu aka zo aka yawwa saboda shi ne mai girma to eh, kamar wancan dutsen guki to saboda haka misali ne takribi wanda don mutane su ainihin fahimta akwai lafazin aljanaza da ya faɗa akwai aljinaza kalmomi ne guda biyu mabambanta in ka ce aljanaza to gawar kenan in ka ce aljanaza da fataha gawar kenan in ka ce aljinaza makara da gawa a kai makara da gawa a kanta shi sha da shi alji da kisra in ka ce alja da fataha to gawar ita karan kanta to me yasa ya ci faɗi wannan yace aljanaza bai ci aljinaza ba saboda ba lallai ne a ce lokacin da za a mata sallar ina kan abin da za a ɗauke shi an gane ko kuma a ce lokacin da kai kai masa sallah dan ya halatta ka je ka mamaci sallah kai kadai gabanin a fito da shi a masa sallah musamman idan kana da uzurin da zaka tafi misali eh, ga wani ya mutu wanda ya kamata ce kai kai masa sallah amma kuma kana da flight za ka yi tafiya in kai misin wannan flight din akwai matsala babu laifi sai ka je lokacin da yake kwance gabanin a fito da ta masa sallah ka je ka yi masa sallah kai ka tafiya ka airport ka je ka tafiyar ka tafiyar da za ka yi to kuma Allah zai baka ladan wannan sallah din da kai to da haka ainihin aka ce aljanaza din alaikun salam wa rahmatullah fai ita eh, irin wannan kamar mata good kamar mata kaga mata ba sa fitowa waje su yi wa abin sallah to da aka kaga kamar su su ma za su iya zuwa su mata sallah gara ma su ringa mata sallar da wannan abin da ake yanzu na bid'a ka san eh, wai idan mutum ya mutu sai su ce za su yi masa addu'a sai su zo su raba ƙura'a'nai wai su yi sauka A'a to akwai ya musu ku yi sallah ku yi wannan gawar sallah shi ne abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha Allah ya kara mata yadda lokacin da Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya mutu ko Usman dan Affan ko a kashe shi sai ta ce a shigo masa da a shigo musu da shi za su yi masa sallah sai aka yi mata inkari sai ta ce kai Allah ya ji kan mutane sun cika saurin mantuwa ai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci yiwa wani sallah saboda ta ce a shigo da shi cikin masallaci ya ke gaya za a shigo da shi cikin masallaci sai ta ce ta yanar da nauka manta saboda haka sai suka shiga mata da shi suka ta zo ta jagoranci yan wanta mata suka yi masa sallah saboda haka abin da ya kamata ainihin su ringa yi kenan har mata za su iya yin wannan alaikum salam wa rahmatullah gawa din nan hmm. sun je ginin rami hmm. ana iya gamawa mm. ya abin da ya shafi sallar gawa ɗin nan wasu sun tafi su je su haka wasu kuma suna nan za a iya gama da wuri su koma su samu sallah amma sai su koma su zauna yaya insha Allah za su samu ladan abin duk da aka ba waɗancan kuma su da ƙari saboda ga wani aiki da suka yi wanda ku kuma ba ku yi shi ba saboda haka wannan in sun koma wata falala akan falala amma idan ma ba su je ban sha Allah zai ba su lada saboda suna cikin wannan hidimar ne ta wancan abin da da ake <coughs> an gane ku min akhlaqil habib sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin halaye da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط أبو هريرة الله يقارى مسا يدايتي ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط النبي صلى الله عليه وسلم بيتبع أيبا تأبنشبا in ishtahahu اشتهاه in abinci ya bashi sha'awa شعوه ici wa in karihahu تركه idan bai ba shi awa ban ya kyamata abincin sai ya kyale shi ba ta yi yaji da yawa wallahi kun cika gishiri kawai in ya ɗanɗana ya ji yaji shi kenan sai ya tashi eh ko ni ba na son tuwo ko hmm? kun tuwon gangan ko kaza kaza duk ba shi ba ruwansa kawai in ya ji daɗi ya masa ici in bai masa ba kawai ibari an gane ku sauto wannan ɗabi'a ce wadda take mai kyau shi ma wannan hadisin Imam Bukhari da Muslim suka rubuce shi kuma ina ga lalle za mu kwana nan insha Allah da fatan abin da mun faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure kuma Allah ya yafe mana abin da yake na aiki ne ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma ya ba mu ikon nisanta ya taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته